gobe. sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma ni. Nigeria. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jan ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan mawaƙiya Hadiza Tempet. Haka yake zara masu saurari muna nan tafa da ƙarin bayani. wakilin sashen hausa a yamai ya samu tattaunawa da wannan mawaƙiyar wato hadiza tamfe kuma muna tafe da waƙoƙin da ta rera sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurara shirin yau da gobe jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ya mai inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da Hadiza Tantet. Amma dai za ta ƙara gabatar mana da kanta. Ni da suna na Hadiza Muhammad ana kirana da suna Hadiza Tantet. Mai sauraro zai san ya san wace ce Hadiza Tantet. Eh Hadiza Tantet ba kowa bace ba illa mawaƙiya ta zamani. Eh, shi ne kamar sunan gurfi ina ne tamfet du Desert. sai kuma aka tsaida ni a hadiza tamfet saboda a gane kowa ce ce hadiza a wani lokaci da kika shiga cikin harkokin waka nan eh to lalle lokacin da na shiga waka gaskiya eh, da dan lokaci kaɗan tun tun wajen 96 na shiga shi ma da na fara da waƙoƙin siyasa lokacin ina lakwal eh, ina makaranta ina zuwa lakwal ina zuwa kamar mercredi soir ko kuma ran samedi dimanche sai mu je mu repetition shi ba da siyasa da haka ne na fara sannu sannu kwal ta kai ta tsaya yanzu kai na kuma kama mikro <laughs> wato eh, sha'anin wake-waken nan yarin jayi eh, karatun da kike a tanda tabbas haka akai tunda ka san shi abin da Allah su annabi sai ceto don ni ma ban yi tsammanin ba haka to inda rayuwa ta sa haka za a yi to shi ne kuma cikin shi ne muke dan samun dan abin da muke dan kore mu ba ku da mu kuda a halin yanzu waɗanne irin waƙoƙi ne kike rera a yau eh lallai waƙoƙin da nake rerawa su ne dai eh, a takaice dai kamar ina wakoki bisa kan soyayya kaɗan haka ina yi bisa kan na wayewa mutane kan bisa kan zaman duniya da yake da sauransu kamar gargaɗi dai haka hmm. kin kai shekara nawa kenan kina gina to yanzu da a karamin takadiri na ce dai na kusa kai shekara da kusan da ashirin haka kina waka eh, kuma duka wakokin zamani ne eh tabbas shine ake ce ma tradi moderno ko hmm. su ne muke yi akwai gargajiya ciki kuma akwai zamani zamani tabbas haka ne tunda kayan kidin da ake mani akwai na gargajiya akwai na zamani hmm. za ki iya tunawa kamar waƙoƙi nawa kika yi daga lokacin da kika fara kawo yau eh to lokacin da na fara kawo yau lokacin na bayan wata kungiya na zauna don ka daga baya dai abin da ya warware na komo sai na kafa nawa kenan wanda nake yi nawa da ne nake buga gaba ba wanda na yi ba bayan wani gaskiya eh. sun kai nawa kenan ko ke kiyasta ke san ko adadin su nawa ne ba eh to lalle ni kai a yanzu sai da dan takaita amma ban lissafi su duka gaba daya ba tunda a yanzu dai waƙoƙi na wanda ke gare da waɗanda yaro sirri da waɗanda ban yi ba ina lissafin dai suna kai kusan ashirin waɗanda ke gare ni mm. da wanda na hudo da wanda ban hudo ba kuma duka ke kika kirkiro su ko kuwa irin yadda ake yi na kwaikwayo din nan ne watakila wata wakar gargajiya a juya a maida ta ta zamani a kirkirowa ce ina kirkirowa ina yi sannan kuma ina neman taimako ga waɗanda a gaba gare ni su ne ake ce ma ina neman animateur da taimako gaskiya ina son waka bisa kan abu kaza in ya bani ni ko da daga ke da kwai gyara sai in gyara ko wanda nake da kanka na ni ma sai in bada in ci kuma hallo a ƙara gyara min tunda shi dai mai mai waka bai tashi ya iya ya iya duka duk da kai sai ka nemi taimako wace ce bakan damiyar ki daga cikin wakokin da kika rera lalle bakan damiyar ta ita ce wadda na yi eh, da sunan soyayya ana ce mata soni masuri shi ne shi ma soni masuri da na yi shi saboda waɗansu sun yi waka ne akan gajejeru ne kuma sai na ce to me yasa ba zan rera ba akan dogage ita ce bakan damiya ta dai waka ita ma bisa kan dogo na yi ta da mata titir yan soni masoyi waka ce ta soyayya zuwa ga masoyi ko kuwa ya ne aka yi abun har kika tsaya tsara wannan waka eh wallahi zo mana dai ta yi na yi ta ba dan wani wani masoyi na bane ba kowane a'a kawai dai al'amarin duniya ne kawai ni ma na tsara wanda aka yi gajere nake so haka nake so miji na gajere ma sanai na dogo eh shine sai ma a rerance da ce soni masoyi kira kina ganin eh, kamar kina yaba namiji dogo kato sarce ce <laughs> tabbas haka ne to saboda da ga jejerin suna jin daɗi suna tuma suna jin daɗi don ga inda dogo yake ya ina gajeri ka gani saboda shi da su ma dogagen da saboda su ji daɗi su san da wannan tsayin da su ma an yaba shi sosai eh, in ga jejeru na jin daɗi su ma dogagen su ji daɗi saboda shi ne to adiza ina maganar iyali eh to lalle na yi zama cikin ɗaki na samu yaro ɗaya amma bai zamna ba sannan kuma auren shi kuma Allah sai wa yi mm. lokacin da kika fara wannan waka baki samu damuwa ba waccan wajen gida wajen iyaye haka ko kuma dangi da ke ganin shiga harkar waka ko wani kaɗe-kaɗe abu ne da bai cancanta ba al'ada E to ba a ce ba a rasa samun matsala ba sai dai ni matsalar tawa kaɗan ne ce tun da ni wajen yin nina ne na samu ɗan matsala shi ma kaɗan na ɗaya shine ba ya san waka ya ce in bar waka saboda mai zana waka bayan sarauta ne bai kamata ba a yi waka na cewa shi a'a wannan destin ne Allah ne ya kawo shi da ayi ba ni da ni wannan kayan sarauta ban ɗauke su wani abu ne dabra ni mutunci kamar kowa don ka destin ne tunda Allah hana in shiga biro in kama dole ne sai na zo na kama mikro ba ni gujin abin da Allah ya kama ni shi kadai ne ya mini tsaye in ba shi bane iyayena duka kowa ta aiki Allah sa albarka da farko ba ni na dariya na ke ce kuna zuwa roƙo kuna komawa ce mishi eh mun ta wurin roƙo in zata ce ba mun za mu wajen roƙo yace to Allah ba da sa'a ai ya ta haka amma wallahi ba sa matsala da kowa bane irin wannan ba samu wallahi shi kadai ne shi ma ba ta nisa bai bane ya abinda Allah ya kawo tunda ko kane na ma music suke to ya iya wa zai tarowa akwai wani guda shi ma na na music yake yi amma yanzu Allah mishi cikawa akwai na biyu duka music suke suna rawa suna waka yau ne kuma gani ina yi to kenan abun gaskiya ne abin da Allah ya kawo mutum bai gude shi turub din da kike jagoranci ta Tempest Desert bayan bayan ki kamar mutum nawa ne waɗanda kuke aiki tare eh lalle muna kai mu goma muna kai mu goma makaɗa su biyar ɗan mata su biyar kenan turub ce ta maza da mata da mata sha Allah turub ce ta maza da mata jimilla to ya harkokin ke gudana to harkokin sai a hankali tun da yau gaskiya waka dai inda ita ce zaka dogaro yau da gobe gaskiya akwai wahala akwai wahala saboda surtu mu na niger gaskiya mawaka ba su samu tallafi da kama a ce da sauran kasashe eh, ake kama musu bisa kan waka in ka ce ga abin da za ka yi ka samu wani commerçant ko kuma wani mai hannu da shuni dai ya kama maka ya ce maka a bari ina zuba kuɗi na a cikin wannan aikin naki in samu nima in samu wani abu parce in kai haka nan kai ma ka samu to ba mu samu haka nan a Niger gaskiya akwai matsala akwai matsala eh dai can ba a rasa ba aka dan samu wani abu aka ce akwai wani kwasar a kiran ka a tai a baka wata shika ɗari biyu wani wata ran da dai kake kai ma san samil wani gaskiya a Niger akwai matsala wallahi har yanzu su kasuwa ko kuma waɗanda dai ke da ɗan abin hannunsu ba su fahimci mahimmancin zuba jari ba cikin harkokin al'adu musamman wake-wake da kare-kare. Gaskiya ba su fahimta ba. akwai matsala nan wajen na taimaka jibi suke kamar in ka yi investir cikin music kamar dai ka saki hanya addini ne kamar ba wani ke ba haka bane malami na wa'azi a saurare shi wata ranka ga magana nan da yake hudi ba a saurara ba kai mawaki ka ɗauko shi maganganun da yake hudi kan mai da awaƙe kana waɗansu yau mutum ya fara saurare ka ga saurara yau gobe ma ya saurara shi ma kaga sannu sannu ya fara saurara abin da ake ce wannan kenan mai waka ma kamar mai wasi kamar wasiƙa ce sako ne yake kai kamar wani malami yake wa'azi amma ko da yake a cikin waƙoƙin mu ma akwai waka gaskiya suna ne waƙoƙi ba na batsa ba waka dai wanda za a rera dai a saurari mutum a san wallahi magana kwarai ce yake mai ma'ana ita ce waka arziki mutane ka ga ana hidda hankali amma in ka dauko maganganu na shi kan maida waka ba ana jin sauti ba sannu sannu ka ji hankali ya komo a ka gane wacce take cewa ko aka neman wani ke cewa a lokacin magana na ta malamin nan ce aka maida ta ce kaga an saurara kenan kuma an ci gaba wani ya je ya doka wani kuma Allah ta rushe ka gani Eh, ga shi da ke a nan cibiyar da kira cfpm inda nan ne eh, cibiya ta mawaka inda ake ayyukan bunƙasa waƙoƙi kaɗe-kaɗe na zamani da na gargajiya shin yaya shi wannan santar ya zuwa yanzu kuna samun wani amfani ko kuma kuna cin moriyarsa to muka san ce mure su ɗaya ne kamar wani ka zo ka iske mu ciki ita ɗaya ce moriyarta tunda duk wanda ya zo in aka ce za a zo a set da artist watakila wanda ke cike kullum aka zo an iske shi more ke da ni dai ban da shi da ni dai set fem to a ce da ta shirya wani abu ko kuma ga abin da ta yi ko wani gaskiya a yanzu dai ba komi ni dai tun da shigo cikin ta ban iska ana wani abu a ce shi da an yi self ta a musar da an san da dai gida ne wanda yake gidan mawaka ne da makaɗa kuma ana ba da horon eh, music a ciki shi dai ne muka sani fisbillah amma dai kamar a ce dai ga wani abin da ya saya ya bunƙasa ka bunƙasa ka kai ano ah, babu gaskiya babu ba sa shiga gaba haka domin su muku hanya don samun ci gaba ko kuma samun wani aiki eh, na kaɗe-kaɗe irin na shirya wasanni ko nan birnin ya mai da dai sauran sassan ƙasa gaskiya mu dai anan dai akwai matsalar wannan gaskiya akwai matsala mu da mu gani ba to ba mu ba mu da muka zo daga baya ko na farko ba mu ji ba inda aka musu ballantana mu kenan a haka dai ya zama dai gidan ne da ya zama bai kamata ba a bar shi haka nan dole ne ka zo nan kuma ta nan za a sani ka ne dai kawai da yan ziyara yanzu in da saru suka zo daga wani wuri aka zo ana aka ta sfn ana zo a sfn a zo a yi ziyara cikin ta gaskiya ba shi ba dai mu dai kai ban ga koyin ba dai na gaba garin ma ba su ce wani abu ba lasa namu to a haka ya za a iya kwatanta makomar eh, mawaka da makada a nan nijar To gaskiya kuma mawaka kai da makaɗa nan wurin a Nijar dai gaskiya ministar ce muke bugun gaba da ita ita kuma dai kai al'amarin nan dai sai dai Allah taimaka. Abu ɗaya ne association da agare mu ta anasim ta makaɗa da mawaka kungiyar mu ce ta makaɗa da mawaka ita ce yanzu kai take so ta yi tsayin daka ta samu da za ta yi a samu artist a tar da mawaka da makaɗa su samu su ma su ɗan ci more abin da suke yi ita ce kaɗai ta yi tsayin daka shine yanzu muka fara ayyukanta mu ga wanda Allah zai da mu amma in ba shi ba dai a Niger da kai gaskiya babu wanda za mu kira mu ce haka dai ya bunƙasa ko ya bunu wani abu dai na artist dai sun ji daɗi babu. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muka samu bakuncin mawaƙiya Hadiza Tempet. Bari mu koma ga hirarta da Sule. To amma kuma ai gwamnatin Nijar eh, na da wani sashe da ake kira ma'aikatar eh, raya al'adu wato Minister de la Renaissance Culturelle. Shin wace irin gudunmuwa ko kuma wani tallafi ne eh, wannan ma'aikata ke baiwa Makada ah, makaɗa da mawaka namu na cikin gida. Mu da bamu gani ba. Wallahi bamu gani ba. Ni so ɗaya lokacin da zan album ina aka ce mai da mu kai za a bada. Da muka ji da tallafin da aka ce za a bada shi ma ba yau bane. A gaskiya ni shi da aka bamu <laughs> yalla da tuba. Kai dai abin da sai a hankali shi kadai bai taka kara kara da ko ko ko ko ko me yake da suna <laughs> ko clip bai yi <laughs> kudin da aka ba mu ko clip ba su ka gani kenan mu ba mu ana tallafa tun da wanda ake tallafa ma wata kila ana tallafa musu mu dai mawaka da makaɗa dai na nan mu da ba wanda ya je ya samu abu kaza watakila sai dan uwan mutanen ne amma mu da mu sani ba artist kullun kuka suke babu wanda kake gani sai baka alhamdulillah babu shi kun taba haduwa haka ya ku ya ku da makaɗa na gargajiya don zamani domin tunkarar gwamnati da irin waɗannan matsaloli wallahi an shayi an shayi an sha tunkarar su amma sai a ce ku je za a diba a gani a ga kakin ku ko a gani ku je dai za a diba ne ku je za mu ga wanda za a yi haka ne a artist sun gaji haka ne wallahi hadiza tamfet bayan harkar waƙoƙin nan akwai wata sana'a da ke ko kuma wani aiki na daban to gaskiya ni ba harkar waƙa can ba a rasa ba aka samu ɗan wani ɗan abu an muna ɗan jujjuyawa saboda zaman banza haka ka yi an muna ɗan commerce kaɗan. kaɗan. kasuwanci eh muna dan kasuwanci kaɗan kaɗan abin da bai taka kara karya ba dan saboda ga zaman jira tunda music in ba zawa take ba haka ka ce ka samu wata rana kuma cikin wasan kwaikwayo in ana yi ana kira na ina zuwa ina yi tun ina harka wasan kwaikwayo ina zuwa ina yi wani tsare-tsare haka in ya tashi aka ce to a nemo su cikin wanda ake nemo les expert ana nemo cikin su ka dai shi amma dai haka dai mutum ya zama dai ka dogara dai ga wakar dai in dai Niger ce wallahi baka samu ba eh ka gama da wani abu ba kwa zuwa irin wasannin nan da ake na kasashen waje ke kin taba zuwa kasar waje eh, da sunan waka eh to na taba zuwa ya dai ba nesa ba da nigeria ne na shiga yahi su biyar eh, shi ma hakan ga eh, kamar ana wata wani babban wasa haka can a nigeria ko wani shirye-shiryen wani bukukuwa nasu suna mvt don wanda ya san ka nema shi ma sai ya ce ni turp ka nake su ko a tambaye wani ya ce wace turp ka sani sai a nemo mu eh, in katarin Allah sa aka katari da rabon ka ne sai a nemo ka katai na ta yi faraku shi wajen wani evenement na festival na mata benin kenan benin eh na je su biyu sannan kuma bayan shi na taba zuwa shi ma da ba wannan ba da gurfi ina bane na ta yi france tare da wani mawaki buzu ne amshe nake mishi muna yin rawa na je tare da shi shi ma dan dai gare aiki ya kusa zama iri daya sai da shi ne ne muka je hmm. amma shi ma yanzu dai Allah mishi rasuwa shi ma ya dan jima da ya kwabbi shi ma dai kenan lokaci kuna aikin haɗin gwiwa da sauran mawaka tabbas da mu duka ɗaya ne yau in na yi bukata ina da wani abu ina cewa ita in nemo ni ma wanda zuciyata ta kwanta garin shi in ce ka zo ka kama mini mai kaza sai muna haɗuwa kuma wata muka tashi artist ana iya yi kiɗi ɗaya a ce kowa ya zo ya samu shi ka gani sai a haɗu a yi a taimaka mu juna saboda lokacin eh, wani lokaci ya yi da aka yi yunwa ta shigo Nijar aka ce ya za a yi artist suka ce to a taro a yi waka ɗaya sai a je a yi wasa babban wasa a je a je kes abinda duk aka samu a tattara a ba bayan Allah wannan an yi shi lokacin kuma da aka yi yaƙe-yaƙen nan na mutum sojawan gama akwai shirye-shiryen da aka shi ma an yi shi aka tallafa ma waɗanda suka bar iyalansu barayu ka gani kenan mu ma artist fis billahi muna da solidarity muna da kama juna muna da son juna duk wani abu ya hado ana taruwa a yi kaga ko na ruwan gada aka yi ƙungiyar ta ana sun ce maka shi ma aka ba da eh, sanarwa cewa duk wanda adda abin da duk Allah hore mishi in riga ce in zane ne in atanwa ce in mami ne da in tabarma ce a taimaka a basi ne misiri lalle ko mun yi iyakan namu ko muka aka raba musu wasu kuɗi suka bada aka sai abinci aka ba mutane kaga kenan artist ma suna da hanyar da suke iya taimaka ma wasu. hadiza ba ni labari mana yaya annobar corona ta shahi harkokin wasanni harkokin waƙoƙi kaɗe-kaɗe da dai makamantansu kaga babban magana kenan ai ita corona na ita ce dai ta ƙara durƙushe mu ita ce ta ƙara sa hayo da ba mu miƙe nan mu ba fisbillah tun wannan lokacin sai ƙungiyar da nake nana ta maka ta anasim ita ta yi tsaye suka je wajen minista suka ce mishi yaya ni harka artist namu na eh, makaɗa ba da mawaka yace zai bi baya ga ko a ne abin da kai dai ya shiga kamar wasa-wasa na gaba gare mu suka wuce sai can wajen manyan don ka an tuka suka je can aka ba su ordinta insha Allahu za a ba artist abinci shi a wani lokaci an yi rabon abinci aka ba da hatsi da masara an taimakawa artist masha Allah aka ba su hatsi da masara wasu kuma dawa ma suka samu aka ba su buhu biyu daga baya kuma aka sake ba su hallo buhu biyu da rabin wake eh, da sako daya mutum biyu su raba mm. don ka wannan an yi ba su a biyu har yanzu dai suka ce dai akwai sauran daya muna saurare har yau dai amma duk da wannan dai mu da kin samu ni ma ai na samu wana to dan na shi kina aka ba su mu duka aka ba gaskiya ne an ba mu to da ni ma na samu fisibil mu ma muka je wajen rabon kuma a yanzu ma in aka ba hallo mu ne za mu shiga gaba wajen rabon wannan abincin eh mun gode kuma wani muka ce mun gode amma ba wannan bane isasshen namu san muke a kula da mu a san da mu a san da wallahi artist suna wahala ba ba da abincin ɗaya wani aka shi abincin nan bai san ma me zai sa tiketi shi kadai ne kuma in ya je dan sai da ya ce samun abu kuma hallo kaga wani shaidar zai zama tunda hatsi shi dai ran shi bai ciwa saboda Allah a dai kara tallafa ma artist wanda zai yi tashi ya tsaye da kanshi bismillah ya samu ci da kanshi shigowar annoban nan da farko an tsaye da dukkan wasu abubuwa na wasanni aurarake an takaita yawan mutanen da ya kamata su hallara balantana a samu a yi wasu wasanni shin yaya wannan abin ya shafe ku shine na ce maka gurguntar da mu yayi ba shigo wannan abun hanci ka shi yasa kowa ya koma gida da zama dole yanzu sai ka koma yan sana'a ka ta bakin kowa ka samu na abun da za ka samu ka ci da iyalinka in ba shi ba shi ke nan ga mutane wanda ba da hankuri yau yana bakin kowa gidan wani yana bakin kowa gidan wanci bai yi wannan al'amarin gaskiya ya halaka mu sosai sosai ya halaka mu yau ba mu ba wai ba mu mawakan ba yan kasa duka ya gurgunta su tun da aka ce ba a taruwa jama'a ai an rage to sai dai Allah ya taimaka da farko kina maganar eh, aikina waƙoƙin siyasa ko kuma da su suke ka fara ga shi halin da ake ciki a nijar ana tabta eh, gudanar da manyan zaɓuka a wannan ƙasa menene abin da abubuwan da kika yi tanadi don ganin cewa eh, za ku mawari dukkan abubuwan da ke tattare da yakin neman zaɓe To, wannan kuma al'amarin haraka wajen siyasa ce sai dai mai wata Allah ba mai rabu sa'a. Shi ke abu da zamu iya tiya tsalle da shirye-shirye mun yi mun jira yanzu muna jiran kawai a yi lanse ne da an yi lanse to lokacin nan ka gani kuma ga yi liga mai doki. Allo zai tashi kenan. <laughs> A to lallai ka wanda ke harkar siyasa ka san dai in aka yi dole ne za a samu a cikin da nake shine dai hallo dai wajen gwamnati zan komo. Dan Allah dan annabi gwamnatin Niger su kula da artist. Yau gashi na yanzu siyasa ce zata ta zo kowanne ne mai shi wanda za a je bidan abu ya yi deposit candidature zai je neman takar zai je takara neman kujera nan ta zama dole sai da artist yau ba a rera ba aka wake ka aka yabe ka ko da baka da halin kwarai ana sai mawaki ya mai ka tas ya wanke ka kuma a ga haka nan ne mutane su bi ka saboda waka nan da ake maka ana ana yabon ka kaga mutum da wani ba su san mutum amma saboda rera mai waka da ake ana wanke shi kaga sai ka shiga ran mutum ya so ka kuma gobe ran zabe shi baka zabe inda rabon wannan wannan qur'a ta shi za ta baka ka samu kenan ya kamata a ce gaskiya su ba mawaka darajar su kuma su taimake su saboda Allah da annabi a taimake mu artist a muna abun da zai samu samu wanda abun da za mu ci da kamar da kamu yau aka muna wani abu babba a ci gayanan nan na artist ne saboda kuka ga dama to wallahi babu mai ƙara kukan cewa ya zani ka gani sannan hallo su ma manya-manyan yau addini bai hana komi kuma shi abun da za ka sama ka saurare shi da kyau sai ka ji in ya unwane ka kai da shi in unwane ka baka bari mu da kan mawaka da kanka muna ganin lahin juna bisa kan muna wasu na waka wadda ta batsa amma duk mai waka ta kirki sai ya kai maka kaji kaji abin da nake so in yi eh kaji ko ba sai ya ce a kai ni wala ba da kuɗi to dan Allah dan Annabi su taimaka mana saboda gwamnati ta gaza su kuma da ke da hannu da shi ne in muka je wajen su su ma sai su ce mun ba su iyawa dole mu komo mu zauna wuri daya kullum muna nan gidan je noman goji to madalla na gode hadiza tampet gobe na wannan sati don haka anan ne za mu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku ai wuta ƙarshen mako lafiya.